To Assalamu alaikum a shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka sake samu a yau. A halin yanzu ana batu na naɗe-naɗen shugabanci a matakin um, gwamnatin tarayya shin menene ya matasa suke kallon yadda tafiyar naɗe-naɗen nan take shin eh, akwai yiwuwar za a ba su damammaki ko kuwa akasin haka. Kamar da kika sani baraka shi wani al'amari wani abu ne da kacokan yanzu al'amarin kusan shi ne a gaba musamman ita gwamnati kallon da ya kamata ta yi in aka duba ana samun mukami to kamar wato shiga mota ne kana shiga mota idan ka kunna mota ka to kawai tuka za ka yi babu wani maganar alamun ajira ko a jinkiri akan fitar da waɗanda za su dafa ita gwamnati walauta tarayya da kuma jihohi waɗanda za su haɗu su tare su yi aiki domin a ciyar da wato ƙasa gaba da wa kuma jihohi baki ɗaya alhamdulahi muna ganin hasashen cewa gaba ɗaya kika duba zaben da ya gabata na kurkusan nan ya nuna cewa matasa a shirye suke kwarai domin su kawo yankinsu da ƙasarsu gaba guri da duba da irin yadda mutane aka fito matasa suka fito a matakai daban-daban kuma aka zaɓe su wanda yake ƙasa da shekarun da ba a tsammata ba to muna sa rai ita wannan gwamnati da take kai a yanzu da ma sauran jihohi kwarai su fito da tsare-tsare da kuma mukamai da matasa za su shiga ciki su amfana domin kuma su amfanar da 'yan uwansu matasa. Ne ne kuma tsammanin matasa? Ito eh kamar yadda kika sani ne da al'umma duk ta sani ita rayuwa ta siyasa ko ta gwamnati har yanzu kusan mu a wannan nahiya tamu ta afirka kusan koya muke ba najeriya kaɗai ba amma ana cikin waɗannan tafiya za ki ga cewa matasa idan allah ya taimaka suka shiga cikin wannan tsari kuma aka yi abubuwa na gaskiya wanda yake na daidai za ki ga cewa insha allahu kukan da matasa za su ba zai zama mai yawa ba kuma za a dama da mu matasa da kuma al'umma baki ɗaya musamman shi matashi duk abin da kika sani ko da a doron kowane abu ne to yana yin nasara ne da irin gudunmuwar da matasa ke bayarwa to a wannan gabar kin ga jan hankali ne ga su jagorori da shugabanni musamman ga wayansu jagororin yanzu a yanzu suna ta fujiro da abubuwa walau da gwamnati a hannunsu ko ba gwamnati a hannunsu ba kama suna amma ga wa'yansu nan kamar na ɗauki da jiha ta jihar kano akwai wanda za su za ki ga gaba ɗaya sun sadaukar da rayuwarsu a kan rayuwar matasa kuma ba masu da gwamnati a hannu abin sha'awa sun yadda suna kuma gayyatar al'umma cewa su shigo su taimaka wa matasa domin shi ne ƙashin doron zaman lafiya ko da abubuwan nan da kike gani ana ta yi na wato ainihin rashin zaman lafiya da kuma fadace-fadace da tashin hankali a waɗansu gurare da yankin ƙasan nan ai ka cokan idan ka taimaki matashi ka bashi wani abu da zai iya yi guda ɗaya domin ya jawo 'yan uwansa matasa su su goma za ki ga abubuwan sun canja daga yadda suke domin mutum yana da wani abin da zai yi ko ya samu wani jigo musamman ginshiki na rayuwarsa wanda yake ilimi wanda idan Allah ya sa ya matasa suka yi ilimi a kasashe na kasashen da ake za a iya damawa da matashi a kowane fanni na ilimi za ki ga cewa abubuwan nan har ta dana da ita harkar jagoranci ko shugabanci in matasa suka shigo cikinta za ki ga sun wato ainihin haifar da al'amari wanda yake abin ban sha'awa wanda yake a nan nake kiran sauran matasanmu gaba ɗaya na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya na jihohi lalle lalle mu koma mu tabbatar da jagororin da suke ingiza mu fagen ilimi su za mu dafawa a kowane lokaci musamman wani abin sha'awa kin ga a kwanan nan a jiya jiya sanata wanda ya gama dr rabiu musa kwankwasa na ji a hirarsa ina bayanin cewa matasa ma zai taimaka akan cewa da aljihunsa zai ɗauki mutum dubu uku da ɗari bakwai ya tura su kasashen waje domin a samar wa da al'umma wato ainihin mataki mai haifar mai wanzar da zaman lafiya to wannan ai ba karamin abu ne wanda za a kalla ba kuma ba a karamin abu ne wanda za a jinjina masa ba siyasa ita ce ka kawo wa yankin ka ci gaba. A wancan mulki da dama matasa sun koka cewa ba a tafi da su yadda ya kamata ba ya suke ganin wannan tafiya wannan lokaci.